karfe 9 na dare agogon Najeriya Nijar kamar Chadi wanda ya zo daidai kenan da karfe 8 agogon TU da na gana sashen Hausa na Radio Faransa International eh, RFI Hausa aka lalabo a kan mitoci 26. Abdullahi Isa jama'a barkan mu sake saduwa dazu dazu nan dini aka soma bayyana sakamakon zaben kasar gabon inda aka bayyana shugaban mulkin sojan kasar brice olingi Ngema a matsayin wanda ya lashe zaben gaban 'yan takara kusan guda takwas a ecuador kuma a yau ne 'yan kasar suka gudanar da zaben shugaban kasar su zaben da ake sa ran za a gudanar da shi a wani lokaci da al'ummar ke fama da tashe-tashen hankula za ku ji kuma cewa paparoma francis wanda ke murmurewa daga matsananciyar rashin lafiya na tsawon lokaci ya yawon bazata na tsawon mintuna goma a dandalin st peter to ga labaran yadda muka same su musoma da labaran kasar gabon a nan dai ne aka soma bayyana sakamako ko kuma aka bayyana sakamakon farko wanda ke ayyana shugaban mulkin sojan kasar brice olinge ingema a matsayin wanda ya lashe zaben da kusan kuri'u kashi 90.37 cikin 100 yayin da sauran 'yan takarar suka kowanensu ya samu daidai gwalgwado abin da ya dace sai dai haka na tabbatar da cewa shugaban kasar shugaban mulkin soja kenan brice olinge gema ya kama hanyar kasancewa ko kuma zama shugaban kasar ta gabon a yayin da ake kidayar ƙuri'un da kama daga daren jiya zuwa wayewar garin yau sanarwa da gwamnati ta fitar na cewa an samu kwanciyar hankali 'yan lokuta bayan zaben a fadin kasar ta gabon musamman ma babban birnin kasar libreville sabanin zaɓukan da suka gabata kama da shekara ta 2016 zuwa 2023 mai cike da tashe-tashen hankula. a kasar cote d'ivoire babban gangami da ya gudana karkashin jagorancin tsohon shugaban kasar laurent gbagbo a garin dabu mai tazarar kilomita 50 daga yammacin abidjan da dama daga cikin magoya bayan tsohon shugaban kasar ne suka kasance a wannan taro inda kuma shugaban wannan jam'iyya kuma tsohon shugaban kasa loran bagbo da babban murya ya tabbatar da matsayinsa na janye jam'iyyarsa ta ppa e daga hukumar zaɓe mai zaman kanta wata gobara da ta tashi a yammacin jiya asabar a fadar shugaban kasar saliyo da ke freetown wanda kuma ma'aikatan kashe gobara suka samu nasarar shawo kan lamarin a daidai lokacin da shugaban kasar julius mada biyo ke kasar waje wannan gobara dai ta yi banna inda aka bayyana konewar takardu da kayan aiki a wasu ofishoshi da ke fadar shugaban kasar gobara ta tashi hawa na uku ne da na hudu na fadar shugaban kasar amma bata kai ofishin shugaban kasa biyu ba da ke hawa na biyu kamar yadda ma'aikatar yada labaran kasar ta saliu ta tabbatar RFI kotun koli ta amurka ta umarci manyan jami'an tsaron kasar da su fitar da bayanan sirri da aka samu kan shugaban najeriya bola ahmed tinubu a lokacin da gudanar da wani bincike wanda karkashin gwamnatin tarayya a shekarar 1990 alkalin kotun beryl hall ya ba da umarni a farkon wannan mako da ke karewa musamman ranar talata inda ya buƙaci ganin an fitar da bayanan domin jama'a su san halin da ake ciki ba a amurke haron grispan ya shigar da ƙara a watan yuni shekarar 2023 a ƙarƙashin ayar doka na 'yancin bayanai akan ofishin zartarwa na lauyoyi da ke kasar ta amurka da ma'aikatar jiha da ofishin bincike na tarayya fbi kenan da kuma hukumar harajin cikin gida sai hukumar kula da magunguna ko fataucin miyagun kwayoyi a kasar da hukumar leƙen asiri ta cia a cikin korafin nasa ya zargi hukumar tsaro da karya dokar 'yancin bayanai ta hanyar kashe fitar da su cikin lokaci da aka kayyade takardun da suka shafi binciken gwamnatin tarayya kan shugaba tinubu da wani mai suna abiodun abele a jamhuriyar nijar kungiyar m62 ta bayyana gamsuwarta bayan sako fursunonin soji da na siyasa kamar yadda janar abdurrahman chani ya alkawari da suna a cewarsa na gafara da sulhu tsakanin 'yan nijar sai dai wasu sunayen ba sun bace a cikin jerin waɗanda aka fitar kungiyar ta m62 ta ba da misali da musa cangari wani jami'in farar hula da aka kama watanni hudu da suka gabata da kuma alhassan itin kayar shugaban jam'iyyar pnp a yau ne 'yan kasar ecuador suka isarun wannan zaɓe a zaben shugaban ƙasa zaben da ake sa ran za a gudanar da shi a wani lokaci da al'ummar ke fama da tashe hankula daga ƙungiyoyi masu aikata laifuka masu alaƙa da safarar muggan ƙwayoyi cin hanci da rashawa da kuma matsalolin tattalin arziki dan takarar shugaban ƙasa daniel nobowa shine shugaban ƙasar mafi ƙarancin shekaru dan kasuwa mai shekaru 37 an haife shi ne a birnin miami na ƙasar amurka kuma ya kasance dan wani hamshakin attajiri wanda ya yi arzikinsa a ɓangaren da ya shafi hada-hadar ayaba. Papa Roma Francis wanda ke murmurewa daga matsananciyar rashin lafiya na tsawon lokaci ya yi yawon bazata na tsawon mintuna goma a dandalin St. Peter a yau Lahadi yana gaisa da magoya baya da jagororin mazabiyar Katolikan. Papa Roma mai shekaru 88 zaune a kan kekensa na guragu ya zagaya cikin dandalin yana girgiza hannu yana baiwa yara ƙanana kayan zaƙi. francis dai ya fara fitowa taɓa zato a ɗan tsakanin na musamman makon da ya gabata a gaban cocin st peter basilica inda ya tarbi sarki na ingila charles na uku da